gajere bai kama da azaba ba manya cin tuwo da miyar bara ku daina cewa mai rusau kun zama mai rusau wannan zai kwashe dukiya ya kai waje aje wurin da ba ta da anwani. wallahi shi ya rurrusa mutane amma yan rufa'i mai mana aiki ne gambara sai da karatu in ka yi gambara babu karatu abin ba zai yi ma kyau ba yadda aka yi wancan wannan ma ubangijinmu ka maimaita abin da halla asar ta zo azahar ta wuce ina ɗaɗɗaɗɗa duk inda ka zagaya ana cancanta dai ta nike na zai faɗi ne ɗan nake